واتقوا الله الذي تفاعلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yau juma'a bakwai ga watan ramadan hijira nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida daidai da bakwai ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kuwa mai komi da baya neman komi a gurin kowa shiri ma Allah da ya da kaddara wasu ya ƙara da fuskokin ma wannan masallaci mai albarka masallacin margayi imanin sanu a rama da ke da isla a wajen dutse nuwar wajen wajen zariya ya da zuwa tare da Nigeria. don ci da tafsirin alƙur'ani ne girma wannan shi ne tafsirin mu na bakwai cikin jerin gwanan tafsirin sotul hadi muna nan a cikin wannan sura ne albarka a inda muka kwana a aya ta goma sha biyu wacce take bayyana mana makoman mu'minai masu tsoron Allah a ranar tashin alkiyama za su ga hasken imaninsu za su ga hasken ayyukansu na ɗa'a za su ga hasken sadakarsu za su ga hasken biyayya ga iyaye za su ga hasken haƙuri wajen yi ma Allah ɗa'a wannan hasken a gaba da bayansu suna tafe ana haska musu gabansu suna addu'a suna cewa ya ubangijinmu ka cika mana haskenmu kuma ka gafarta mana lalle kai mai gafara ne kuma mai jin kai suna tafe ana musu bishara da cewa a yau za ku shiga aljanna kuna jin labarin aljanna a duniya ana cewa ku yi kaza akwai aljanna ku yi kaza akwai aljanna wani yana ganin kamar tatsuniya ne ranar tashin alkiyama za a ga aljanna ra'ayin ayi ƙarara a ce wahalar da kuka sha yau ta ƙari za ku shiga aljanna to Allah ta ya ba mu labarin yan aljanna Allah ta samu na cikinsu a yau za mu ji labarin munafukai waɗanda suka yaudari zarurar su suka raba kafa su yi ibada su yi wasa da ibada to yau za mu ji labarin munafukai wanda wani lokaci su nuna suna da imani suna cikin masu imani wani lokaci kuma su bayyana cikin kafirai to Allah ta'ala zai ba mu labarin su kuma yaya za ta kaya da tsora da tashin alkiyama Allah ta tsare mu ma, me Allah ya ce a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة نعم وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور نعم فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير الله مدوكتين صركيتي يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب نادونهم على أنكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور واليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا معواكم النار هي مولاكم وبئس المصير الله اكبر ولنا ayoyi guda uku sun biyo المؤمنين halin da mu'mine إن شاء الله insha a filin alkiyama za a yi mana bishara da aljanna insha Allah to yanzu kuma sai Allah ya gaya mana yaya munafikai za ku kasance Allah ya ce yawma yaqulu almunafiquna والمنافقات للذين آمنوا na نقتبس من نوركم ranar da munafukai maza da munafukai mata za su ce ma waɗanda suka yi imani unguruna ku ɗan jinkirta mana na bis min nurikun maɗan ƙokalo daga haskenku. Mana ranar tashar kiyama kamar yadda muka faɗa wata rana ce mai wahala sha'ari Duk yadda za a yi masa bayanin kiyama ba za ka gane haƙiƙaninta ba sai ka filin kiyama. Da haka akwai tashin hankali, akwai firgici, akwai duhu, akwai tsiraɗi, akwai jahannama. Da haka kana da buƙatar haske ka san wace gabanka. akwai halittu da tafi ka girma kana buƙatar haske ta fita ka akwai halittu da ƙanana ne kana jin tsoron karka take suka ƙara ka ƙara jawo ma kanka jangon kuma akwai sirati a gabanka kana da buƙatar ka wuce shi akwai jahannama a gabanka kana so ka tsallake zaka kana da buƙatar haske shi kuma hasken nan a nan ake cajin batar din shi a nan duniya ake wanda ya yi sai ya tafi da full life wanda ya tsaya shiririta da an fara tafiya cikin haske sai hasken ya ɗauki to mu'minai za su tashi cikin tawaga ne har da munafukai domin su munafukai a zahiri musulmai da aka suna cikin tafiya yadda ka san an ɗauke wuta ɗin ya ce ɗauke su kuma muminai suna ta tafiya ana musu bishara ana raka su za su wuce aljanna su kuma munafukai da hasken an kunna sai ya ɗauke to da sun ga hasken ya ɗauke sai su ce ma mu'minai unzuruna dan jira unzuruna ku dan tsaya mana unzuruna ku dan dakata mana na fata bis min nurikum mu dan kokalo daga hasken ku ay yaqulu al munafiquna wal munafiqatu ulaika al mu'minina wal mu'minati munafikai maza da mata za su ce ma waɗannan mu'minai maza da mata intazuruna wa amhiluna ku jira mu ku ɗan dakace mu hatta nalhaqa bikum ma hadu da ku wana nala shugulatan min nurikum mu dan ƙoƙaro daga hasken ku ina Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa cikin hadisin da Abu rera ya waito da Abu Sa'id al-Khudri manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana cewa يجمع الله الناس يوم ta shi تاشم Allah zai زي mutane. متاني فيقول سي الله يتي من كان يعبد شيء من كان يعبد شيئا فليت فليتبعه duk wanda yake bauta ma wani abu ya ba abin da yake bauta mai ko zai da shi bayan ba man kane abudu shamsa shamsa masu bautar rana sai su bi rana wa yadda man a abudu da qamara da qamara masu bautan wata su bi wata wa yadda man kana abudu al-qawagita al-qawagita masu bautan gumata sai su gumaka wa tabqa hadhihi al-umma sai ya rage wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce ita ce ta rage fiha munafiquha a cikinta akwai munafakanta to ita al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ita da ɗaya take da haske to hasken nan ba zai haskaka kowa ba sai mai cikakken imani duk wanda yake da rubarufan imani sai hasken ya tsauke masa da ya ji haske ya sauke to su mu'mine ba za su tsaya ba yadda ka ana biya ne convoy a ce za a tafi Lagos cikin dare la kaddar Allah a ce akwai kidnapper akwai yan fashi akwai ramuka akwai kaza akwai kaza kowa da full life din shi kowa ƙoƙari yake ya ya wuce wanda ya zo da tsohuwar mota wanda ya zo da babatar wanda ya zo da bataccen injin ana fara tafiya waɗancan za su yi nisa su bai shi sai ka ji suna cewa unguru na ku ɗan dakace mu na fata bis min ku mu ɗan tsokalo daga ne hasken ku me za a ce musu adaran ma قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا سيأتيمكم كويغا وراءكم باينكم فالتمسوا نورا كوصلوا حسكا ina ne ake nufi wasu dawo duniya ba mun ce a nan duniya ba ne ake samun wannan hasken to yanzu su ba su abin arziki ba a duniya har an mutu an shiga aljanna ko kuma an mutu an je filin hisabi da aka tun da basu abin arziki ba sai a ce ku koma ku nemo hasken ayyu qalu li ulaika al munafiqin wal za a ce ma wadancan munafukan maza da mata ta hukuma bihim ana masu kokarin a kure su ko a tufa musu ta kai a ce irji'u khalfakum ku koma bayan ku fatlubu min ulalika nura li anfusikum ku je ku nemo hakke makawunanku Allah ya ni ya faɗa jama'a musulmi kun ga irin waɗannan rayuwar da muke ta addini ana ake samun hasken. da ka zo ka zauna a gurin tafsiri to kaman ka sa caji ne mai imaninka da hasken da za ka samu ranar tashi alkiyama da an kira sallah ka tafi masallaci ka zo na masan ka haske duk wani aikin da'a da za ka yi a lahira a nan duniya shine hasken ka a lahira idan ka kuskura ka je lahira ba ka yi full caji ba sai an je lahira sai a ce ka dawo shi ne ƙilar ji'u wa ra'akun sunura da yake mashirmanta ne an ce ku koma bayan ku nemo haske. shi ke nan sai su juya suna juyawa masu haske tsayawa za su yi ko gaba za su yi sai su gaba to suna yin gaba mai zai faruwa da ramma fa ba bai na wun bi turin lagu ba hun ba hun hu fi yi rahma na wa ba yi ruhu min bi bai yi Allah ya ce fa ba bai na wun bi tuwa suna juyawa kawai nan ta ke sai a ainihin kafa sai a ainihin gina wata irin katanga hajizan bai yau sai a sa wani shamaki tsakanin mu'minai da munafakai lahu babu wannan katangar da za a yi tana da ƙofa babinuhu fihi rahma ta cikin shi rahama ne aljanna wa zahiruhu min qibalihi al'azab ta kuma zahirinsa azabar Allah ne da haka suna tafiya a yi blokin ɗinsu an yi wata katanga nan tana ba da rahama gawa ga mu'minai nan tana ba da azaba gawa munafikai Allah ta tsare aini zalika surul hajiz as-suri al-hajiz bayna al-mu'minina wal munafiqina babu yadkhulu minhu al-mu'minuna wannan katangar to akwai wata kofa mu'mine za su shiga ta ciki dakilu zalika suri min jihati al-mu'minin bangaren da mu'mine za su shiga fihi jannatun akwai aljanna وخارج السور من جهة التي تلي المنافقين ainihin ɓangaren wato wannan katangar inda yake fuskantar munafukai to wutar jahannama ne ya ce ne ke bari yi azabu jahannam azabar jahannama ce za ta dinga kona su suna babbakan su da haka munafukai za su ga a ah, yaya aka yi sun tako tare kuma sun yi gaba, kuma an sa shi a mafi daga nan sai su kama kira mera su ce yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum وتعرفتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرهم بالله الغرور أنا أقول أن da فكان مؤمنين منافقين منافقين سيف دعاء suna tafiya yanzu nan kuma an sa shamaki to shi kenan yunadu lahum sai su kama kiran mu'minai alam nakum ma'akum ashe ba tare muke ba ai tare muke zuwa tafsiri tare muka dauki azumi tare muke sallah ayya wancan da gaske ne wannan kuma munafiki alam nakum ma'akum ay yunadal munafiquna almu'minina munafikai za su kira mu'minai min wara'i suri alhajiz bainahum tawallan katallar da ya zama shabaki tsakaninsu da mu'minai wa hum fi zulumati wal azab munafikai suna cikin duhu suna cikin azaba alam nakum ma'akum fi dunya ashe ba tare muke da ku a duniya ba nusalli wa nasumu wa nadhkuru muna azumi muna sallah muna ambatan Allah wal dinu wal dinul islam muna yin musulunci wa naf'ala wa naf'alu mithla ma taf'aluna abinda kuke yi mu ma muna yi wannan maganar munafikai a nan duniya duk sun yi amma na ƙarya da munafinci qalu bala sai ne suke kwarai masallacin mu daya bala makarantar mu daya bala tare muka ɗauki azumi walakin na kumfatantum an fuka sai dai ku musuluncin ake yi amma kun fi na kanku ai ƙalar mummini na lau ƙalar mummini na lau mummini ba su ce ma munafiki munafikai ƙarfuntun ma'ana fi duniya fi zaji lallai a duniya kuna tare da mu a zaji walakin bilani ya fi sashi hasi sai dai ba ku da kyakkyawan niyya wala imanin sarikin ba ku da imani nagar fa ahlakat mu anfusakum kuka halakar da kakun kawunan ku bin nifaqil ladhi huwa kufrul baqi da kafirci wanda yake shine wato da munafinci wanda yake shine kafircin koyi ta rage da su amma munafikai ne wata rabbattum kuma kuka zauna tare da mu amma kuna tare da mu ne kuna zaman daku wata musiba ta samu mu'mini wallahi akwai wanda kuna musulunci ne tare da shi amma jira yake wata musiba ta same ka shine wata rabbanku ai wan nazartum bil mu'minina hawadith ad-dahr kuna ta jira ku ji wata musiba ta samu mu'mini wa sabatu kuma addinin kuna yi amma kuna shakka wa garratkum al-amani burace burace ya riga ya rude kullum tunaninku me za ku samu bayin uku mina alaramma فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ذاك ده أنا الديني ده سوء ما بقى الدين بني أغلون سمي ذات الصوم إذا أكا سامونا أبا أكا باسو سير جمسو إن كما بقى باسو بسي كما سيفا سوء يقولون سمي باسو صوم شيني وغرتكم الأماني الله يتي حتى جاء أمر الله حمد وعتنسكي shi kenan mutuwa ta rike ta babu cikakken imani matsala ta au ai wa kada kum amani nufusikum wal burace burace na banza ya rude ya dauke kanku daga imani hatta a maut har sai da mutuwa ta zo muku wa gharrakum billahi garur shedan mai rudi ya ku. bai bar ku kun yi addini da gaskiya ba kuma kun kafirci ba ko kuma ku yi imani da gaskiya ba to a lokacin ne sai ka ji munafiki yana tarin to me zai yi ya samu ya samu fansa yaya za a yanzu a kyale shi tun da dai azaba ta tabbata ga shi a duniya yana da lokaci da ya amfani da lokaci shi gwanin neman aljanna ga shi a duniya yana da kuɗi mai ba da kuɗin shi ya nemi aljanna ba ga shi a duniya yana da fasaha bai yi amfani da fasaha shi wajen gina addini ba yanzu zai ta tunanin me zai yi ya ba da fansa kada dai a yi mishi azaba sai Allah ya ce اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير الله تقريب الله يكفر اليوم أيوة رانا تاشع القيامة la yuqadu minkum fidya ba za a aishi wata fansa a hannunku ba ba wani abu da za ku ba Allah wai ya daga muku kafa wallahi sai ya kona a nan gidan duniya ne kake tuba Allah ya saurare ka akwai inda in ka je ko ka yi imanin Allah ba zai amsa ba ba wai a lahira ba a nan duniya akwai in lokaci ya kure maka ko wallahi la yafau nafsul imanu lam takun amanat min qabl ko ka yi imani Allah ba zai saurare ka ba balashiran an yana da ga wutar jiya na mazaku alƙawarin Allah ya tabbata kuma a lokacin za ka yi tunanin ai me masallacin ku yake bukata a taimaka muku menene marayun ku suke bukata a taimaka muku kudin asibiti da kuka cinye ya za a yi kudawa da su jami'o'i project na yara kudin waye da ne duk wannan tunane-tunanin na banza ne ba zai maka amfani ba a can anan ne zai maka amfani Allah ya ce fal yau mala'iku khadu minkum fidya ba za a shi fansa a gurin ba wala min alladina kafaru kun ba za a sa a gurin kafirai ba da mu'minai da munafukai sun lashe. babu wani fansa da za a yi musu ai yaqulu almu'minuna lil munafiqina alladina qadaru kufrahum mu'minai za su ce ma kafirai. wato munafikai waɗanda suka ƙore kafircinsu ba fi hadal yaumi a wannan yini yaumin qiyamati ranar tashin alkiyama la yukhadu minkum iwadun min almali badalan min azabillah ba za a taba karɓar wata kansa wani abu makwafi na dukiya ba a ce kawo kaza kar a yi maka azaba kaga a gidan duniya idan mutum ya ne wani lokaci alkali zai ce a kai shi gidan yari shekara biyu ko kuma taron dubu ɗaya in ya ba da tara ba gidan yari to a lahira ba tara sai dai a tattaro ka a kai ka jahannan da aka cinye wuce makansa kiyamun lai duk abin da ka san zai kai ka wuce ka yi taka tsarkar la ya kare kai kuma duk damar da Allah ya baka na ka shiga aljanna kai matashi ne ke karar da samartaka wajen bautar Allah kai dattijo ne ka jiya? ka ga yau ka tsaya kai hangen nesa kai makansa kiyamun lai attajiri ne kai alhajin birni kana da kuɗi wallahi ka ƙara da dukiyar wajen yi ma Allah ta da yawa masu kuri abin da ke kawatar da su aka ce su ƙara da dukiyar su za su ɗauka ƙarewa take ba ta ƙarewa duk abin da ka bayar Allah zai mayar maka da haka kai iya iyawanka ka samu ka tsira a je lahira ba ka shiga wuta ba da haka sai Allah yake cewa su kafirai da munafukai ba za a shi wani abu ba ya zama sun kubuta daga shiga wuta wala yukhadu aidan iwadun min alladhina azharu kufrahum akwai wanda sun kawo suka yi kafircin su ba munafikai bane to a zahira ba ba ba mu fansa ba za su ba da wani abu a daga musu kafa ba fala fala falakum min an yau kan babu makawa sai kun shiga wuta fa antum jami'an mushtariquna fil kufr da munafikai da kafirai sun yi tarayya a kafirci kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul al-imana إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به نعم. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين الله تعالى يقول إن الذين كفروا للي وتندسي وما وماتوا كفار سكمت أكل كافرج فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به idan aka je lahira za a kona su da ɗaya daga cikinsu zai ba da cikin duniya na zinari duka duniyan nan ka cika ta da zinari ka ce ya Allah ga sadakar zinari cikin duniya kar a yi mishi azaba Allah ya ce falan yi kubala a ahadihim ko zai bayar ba zai karba ba a nan gidan duniya in ka ba da kwandala sai Allah ya karba ya rene ka ka kai girman dutse a lahira wallahi in za ka cika duniya da arziki da zinari Allah ba zai karba ba shine fari yuko bala min ahadihim milkun aw jizahun zaban wala sadaqi ko da ya bada shi a matsayin fansa ulaika lahum azabin alim wadannan suna da azaba mai radadi wa ma lahum min nasirin ba su da mai taimako a lahira Allah ta tsare da haka sai Allah ya ce wal yawma kun yuqadu minkum fidyatun wala min na kafaru Ma'awa an na makomar ku huta hiya ku! ita ce masaukin ku ai wa tilkan naru hiya kari! Eh, هي قريتكم تتجي على قريتكم التي تلازمكم وتذات الزمشير وموضع قربكم نني مقصنجنكم ومصيركم وشيني مقومنكم فلا قرب لكم إلى غيرها با إلا ذلك مطع لبوتك جي والغري ولا مصير إلى سواها با قد وتمفتا سيدي وتنن سيكون شجيتا أنا الدنيا إذا أتبري كبري الله يسيرك in ka ji ka bari in ka shi kenan an ƙari Allah ba zai saurare ka ba hiya Wuta wutar nama ita ce makomarku Allah ya ce wa bi'sal masir ta a ce an ƙara rayuwa a shiga wuta wallahi ko gidan gwamnati ka taso gidan shugaban ƙasa ka gama jin daɗi a nan duniya ba ka san matsala ba kowace iri in aka je ka lahira annabi ya ce ɗan wuta za a yi mai tsoman lifton an san kuma lifton ko lifton kai mishi haka in aka sa mutum a wuta haka aka fitar da shi Allah da za a tambaye shi ni'imar duniya duk duniya ba zai iya tuna wata kwaya ɗaya ta ni'imar Allah biya mana idan baka gane ba bari maka misali da ka zai gane ba azumi yake yi ba shi kenan sai a zo buɗe bai a kawo maka nau'ikan abinci mabambanta wannan farfesun kaji wannan farfesun kayan ciki wannan shinkafa mai kala akwai ta shinkafa mai kalan Najeriya gidan white girin sai a tara maka a kawo maka fruit mabambanta a yi maka barkaɗan ka zan su su ba sirge ba su ba ruwa ba haka kayan daɗi mabambanta ga balangu ga namar kaza ga zuma ga ruwan sanyi ga madara duka an tara maka kaci ka sha ka yi kat kana miƙewa kawai ɗaga ƙafar nan da za ka yi sai ka taka garwashin wuta idan ka taka garwashin wuta sai ka ji shi har a ƙarjinka a lokacin da ka taka garɗin wato ka taka garwashin wuta kana iya tantance garɗin furut da na zuma za ka iya bambance farfesun kaza da balangu wannan garwashin kwaya ɗaya ya mantar da kai wannan abin duka ina ga wanda aka ɗauke shi aka sa shi a cikin wuta gabas da yabba, kudu da arewa dama da hagu sama ta ƙasa ta ko'ina kai ɗan adam ka ba a hankali ka ba a hankali kar ka yadda ka shiga wuta kar ka yadda ta kowace hanya ka yi ibada ka yi ibada ka yi ibada bayan ka yi ibada ka ɗaga hannu ka roƙi Allah ya tsare ka shi Allah da yayo wuta ita wutar ta fi kowa sanin menene wuta da balbalin bala'in wutar jahannama ya sai tsara ta kai wurin Allah sai ce Allah bala'in nan ya yawa a rai ba za ta iya jurewa ba Allah ce ki da yin numfashi so wani lokaci idan aka yi fesa zafi numfashi ɗaya ne ba zai buɗa duniyar nan sai ka ji iska ta kada zafi ɗaki zafi wajen ba da kaga wanda yake Najeriya bai san ana zafi ba ba sama ana zafi ba Allah ya kai ta Madina ana zafi Allah ya kai ta maka ana zafi na rufe da Allah in ka je Madina ana zafi ka sha mamaki saboda balbalin bala'in zafin Saudiya in zafi ya tsananta masallaci ce gida AC mota AC asibiti AC kan titi AC billahi azimi saboda balbalin bala'i akwai kananan hanyoyi da sai an sa AC an sa fanka saboda in babu halaka zai kai jami'an musulunci da an ce maka lokacin zafi yayi hutu ake ba ɗaliban duniya duka domin wani wallahi in ya sati mutuwa ne idan ka fito daga harami ba ka iya buɗe idanka saboda bala'in zafin rana wannan rana kenan zafin rana fa ina ga jihar nan to da haka sai Allah ya ce a yau babu sassauci wuta ba kuma kodifal masir ce a tsara wannan rayuwar mutum ya shiga wuta to gari wa a ga ƙwar'ani ana ta karanta karanta da safa a karanta da mariki mu yi magarba a karanta mana qur'ani wani lokaci ayi nasiha bayan magarba ayi ishari a karanta alqur'ani ayi tarawih wani masallacin bayan asubahi ayi maka tarawih a karanta maka alqur'ani a fassara maka ka bude tv qur'ani gidan rediyo qur'ani ko ina qur'ani amma har yau qur'ani bai canza wasu ba to sai Allah ya tambaya wai har yanzu qur'anin bai fara aiki bane ألم يأن الذين آمنوا أن يخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله نعم وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا الآيات لعلهم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم الله مدوكتين فرشي كما ينزو yana tuntuɓa mummune don dai ga munan mun zo tafsiri ana karanta alƙur'ani kowa ya yi tsaye ana tashi kowa kuma ya je ya ci gaba da tsula tsiye shi mai saba sauri ya ci gaba mai wulakanta iyaye bai daina Barawo ya yi abinsa to Allah yake tambaya wai wannan ƙur'anin da ake karantawa har yanzu lokaci bai yi ba alam ya'ni lil ladina amanu an tasha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala al haqq Allah ce wai har yanzu lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani an tasha'a qulubuhum li dhikrillah zukatan mai imani ko masu imani ta ji tsoron Allah ta yi taushi ta dawo wa Allah saboda Qur'ani nan da ake karantawa an bajan Allah wa ma nazala min al da abin da aka saukar na al-Qur'ani na gaskiya kai hanyar Qur'ani bai ita canza halinka ba yanzu wa'azin nan da ake yi bai sa ka daina miyagun ɗabi'unka ba shi Allah yake tambaya amma hana lil na an na qulubuhum wai har yanzu bai lokaci bai yi ba zukatan mu'mine ta yi taushi a karanta maka wata aya ka ji wannan ayar da kai ake abin nan da kake yi mara kyau bari ka bari har yanzu kai lokaci bai yi ba za ka sha mamaki ba sai a yi tafsirin ramadani daga farko har ƙarshe mutane ba su canza ba amma da mutane suna yin wani laifi ka kaddara masu shaye-shaye ya zo a zo a karance musu ƙwar'ani daga farko a ƙarshe wani kogi zo amma jin ranar da 'yan banga suka kawo farmaki sai su tarwata su kashe irin zuciya gare ta Wani irin ƙaƙashashiyar zuciya gare ta littafin Allah bai iya canzar da kai shi ne Allah ya ce har yanzu lokaci bai yi matu su bukatar kuminar su yi laushi wata rika ta yi taushi wata taqba'a ta wata wa da zikirin layi, ta ƙasƙantar da kanta da ambatan Allah wa ma nazala min alquran da abinda Allah ya saukar min alqur'ani na alqur'ani me yasa alqur'ani bai iya canza ku ne akan miyagun dabi'un wannan aya tana sababin nuzul babban sahabi Sa'id ibn Abi Waqqas Allah ya yadda a gare shi yana cewa أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا عليه الزمان أن سوكر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم على القرآن يتلن تام صحابين قرآن طول لوكش فقالوا يا رسول الله كيف أبدك يا من زن الله لو قصصت علينا كلن كان سيكرا على القرآن shi wannan ƙwar'anin babu labarai ne a cikin shi kaɗan babu wasu labarai mana ka babu wasu kiskoshi sai Allah ta'ala ya saukar da farkon suratun Yusuf me Allah ya ce a da rama بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلهم يعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن a lokacin da suka bukaci a ba su wani labari sai Allah ya saukar da farkon suratu Yusuf yake alif lam ra qur'an baki tilka ayatul kitabil mubin waɗannan ayoyin uban wani littafi ne bayyananne inna lalle musa Allah inji Allah zanna mun saukar da alqur'ani ƙur'anin abin karantawa arabiyyan balarabi la'allakum nuna, tabbas kuka rike da alqur'ani za ku yi hankali hannu musa Allah in ji Allah na alaika a ahsan ƙasar za mu labarta maka mafi kyawun labari tunda labari suke nema sai Allah ya saukar da kisar annabi ma'ana kai in babu abin da ke burge ta sai labarai rabu da kallon fina-finai in labari kake nema zo ƙur'ani ƙur'ani zai ba ka labari فسلام عليهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زمانا النبي يتلو da karanta musu ƙur'ani lokaci bayan lokaci bawan lokaci wa qalu ya rasul Allah sai suka ce ya manzon Allah law haddathana da baka ba mu hadisi sai Allah ta'ala ya sokar da الله نزل أحسن الحديث الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مداني مداني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله نعم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد sai Allah ta'ala ya ce lokacin da suka ce a basul hadith sai Allah ya ce Allahu Allah nazzala ahsan al-hadith ne ya saukar da mafi kyawun hadisi kitabar. wani irin ka ta fara littafi shi ne alƙur'ani mutashabihan mai kamanceceniya da juna ba yanda za ka karanta izifi na uku ka ji an ci a tsaye da sallah ka karanta izifi na biyar a ce a daina sallah duk inda ƙur'ani ya ba da labari can zai ƙara zazzata shi shi ne allahu nazzala a hasada hadisan ɗan eh? allahu nazzala a hasanar hadisi kitaban mutashabiha ƙur'ani ya yi kamanceceniya da juna sai dai shi alƙur'ani masaniya wani littafi ne mai biye da sunan shi abinda ya gabata in ya biyo baya zai ƙarfafa juna sai Allah ya ce masaniya eh, ta fashe irru min hujurudun ladina ya shauna rabbau a nan gudun ka tsaya ka yi karatun tanis Allah ya faɗi yadda masu tsoronsa suke da littafin ba idan ka ji kai ba haka kake ba to wallahi ina tausaya maka ina ina tausaya maka Allah yake taqsha'u minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum idan ana karanta alqur'ani waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu in aka yi maganar azabar Allah igar jikinsu tashi take eh, kamar mutum ne ya yi laifi alƙali ya zo zai yanke mai hukuncin kifa yaya za ka ji jikin shi wani za ka ji jikin shi ya ɗau zai wani za ka ji gaban shi yana bugawa pop pop pop pop kai an taba karanta azabar Allah ta firgita ko ba ana karanta alkur'ani sai ko a jikinka shi ne imani in ana karanta azabar Allah taksha'u minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum diga jikin su tashi take to amma qur'ani ba azaba ta ke ba da labari ba thumma matalini juluduhum sai idan aka karanta ayar rahama sai kuma jikin su yi sanyi Siyan hankalin ya kwanta wa qulubuhum ila zikrillah zukatan masu imani yana nan a ambatan Allah ya lati zalika hudallahi ya bihi man sha min ibadihi wannan fa shirya ce ta Allah wanda yake shiryar da wanda ya ga dama cikin bayansa. To haka ka tambaye kanka game da Alƙur'ani, yaya kake da alƙur'ani yana kashe maka jiki yana zaburar da kai yana ƙara maka imani ko ko yadda ka zo karatun nan haka za ka kashe yadda kake kafin azumi haka kake yanzu la Allah ya ce an ya'ni lil ladina amanu an tasha'a qulubuhum li dhikrillah har yanzu ku da kuke zuwa tafsiri lokaci bai yi ba zukatanku ta tsorata ta firgita ta yadda da Allah ta yi kwaɗayin rahama ta nisanci zunubi da zikirin la saboda ambatan Allah ko har yanzu lokaci bai yi ba wa ma na zara min alhaqqa da abin da Allah ya soka na gaskiya ka je ka karanta tarihin magabata duk shekara nakan ba ku ishara da wani littafi da yake ɗaya ne tamkar da dubu a fanni bar fanni shi yana nan a maktaba kamar in hauro da shi ko ban hau da shi ba sunan littafin aina nahnu min haula ina za mu sa kanmu idan muka haɗa kanmu da waɗancan a littafin za ka dinga jin tarihin mutane yadda ƙur'ani ya canza su akwai ɗaya daga cikin magabata wanda ake ce mishi Fubayl ibn Iyad al-Imam az-Zahabi ya kawo kissar shi a Sirr Alamin Nubala ibn kathir ya kawo kissarsa al-imam ya kawo kissarsa mafi yawancin malaman tarihi sun kawo kissar subayr ibn iyad subayr ibn iyad ɗan fashi Yadda ka san a yanzu muna da Bello turji ko to a wancan lokacin akwai yan ta'adda irinsu ga fashi ga fata ga zina wata nasbar ibn iyab dare ya tafi gidan wata mata ya yi mata fata kuma ya zina da ita sai ya haura katanga ya daga kafa ya sa kafa ɗaya a cikin gidanta ɗaya kafar na waje kawai sai ya ji matar tana karatu ko kuma ya ji wani kari a unguwar yana karanta alƙur'ani fuzal ya yi haka zai fada ya yi sata kawai sai ji faɗin Allah ta'ala alam ya ni alaram alam ya ni lillazina amanu an taqta'a qulubuhum li dhikrillah Allah ce alam ya ni lillazina amanu an taqta'a qulubuhum li dhikrillah wai har yanzu lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani zukatansu su tsorata su firgita su yi taushi su yi laushi su cika da imani har yanzu lokaci bai yi ba wa ma na zalamin da abin da Allah ya saukar na gaskiya a Qur'ani kai har yanzu Qur'ani bai sai maka wa'azi ba Fudail ibn Iyad yana da jin an ce har yanzu baka tuba ba sai yace al'ana anal waqt yace ni kan yanzu lokaci na yayi kafar shi ya sa sai ya zaro ta madadin ya jirka a ciki sai ya jirka a waje jirka shi ke da wuya bai wuce ko ina ba sai masallaci da ya koma masallaci ya tuba ya istighfari ya dingi bauta ma Allah sai da aka koma ana jinjina mishi ana mishi take da abidur haramaini mai yawan bauta a cikin harami makka da madina sai yaushe ake tafsirin alkur'ani tun yaushe ake maka wa'azi tun yaushe ake cewa ka bar ka za kai ta ɗauki ƙur'ani magana a jari ne an ga maka ƙur'ani shafa labari shuni zuciyarka ta bushe a ce tun daga farkon ramadanan nan yau muna azumi na bakwai kai baka canza ba a to wallahi kai maza ka tuba alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al haqq Allah ya ce wala ya yakunu kallazina utul kitaba min qabl kada ku mu'mine ku zama kamar waɗanda aka ba su littafi gabanin ku kar ku zama yahudawa mana yahudawa ne da karatu ba ai wala ya yakunu kallazina utul kitaba min qabl ai wa amma hana lil mu'minina an yakunu kal yahudi wan nasara alladhi anzala Allahu alaihim alkitaba at-taurata wa injil al-mujiba لخشوع القلب والانقياد التام من قبل نزول القرآن الكريم عليكم وهل يظلوك تيبه مكبا كركو زمن ينبداوا ولن دعك فوقا مسد التوراة الإنجيلة أما زوجي يستطيعك شيء suka kin su bi littafin Allah ko kuma mun zai zai mudawa ne Allah ce fa qala alaihimul amal aka famu tsawon lokaci ana ta karatu amma fasasat qulubuhum sai zukatan su take kashe. a yau ba mu da problem da yau take kashe wa zuciya mutum ne zai fada da matar shi yana ta kajiya zai sake ta ko yana dukanta tana don Allah ka ya haƙuri don girman Allah ka yafe min in kana ƙaunar iyayensa ka kyale amma wallahi ba zai bari ba sai ya sake ka wannan bushashen zuciya gare ka dan sai mata laifi yana don Allah don girman Allah ka ce sai kai wannan bushe bushe zuciya almajiri ya zo gidanka yana bara yana a taimake ni don Allah don girman Allah a taimake ni amma kai zuciyarka a bushe kusa da zuciya gare ka zuciyarka ta zama kamar dutse Allah ta'ala yana ba mu labarin zukata wasu a cikin suratul baqara Allah yake ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم قست قلوبهم من بعد ذلك نعم فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار نعم. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون الله تعالى يقول ثم قصد قلوبكم سيزكى تنكو سكى كيف شيء فهي كالهجارة zuciyarka kamar dutse au ashaddu qaswa zuciyar wani ta fita dutse bushewa Allah ya ce inna min al-shajarati lalle cikin duwatsu lama yatafajjaru minhu al-anhar akwai wanda zaka ga ruwa yana farfamowa daga cikin shi ko kuma ganin dutse ruwa na farfamowa daga cikin shi ba wa inna min ala ma yashaqqu akwai dutsen da zai tsage fa ya minhu min ma ruwa ya dinga fita wa inna min ala ma yahdithu min khashyatillah min khashyatillah kai akwai dutsen da zai yi bindiga ya fashe saboda tsoron Allah wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah bai zama mai rafkanuwa ga mai abin da kuke aikatawa kai yanzu zuciyarka ta zama bushashiya ba ka da imani ba ka da tausayi ba ka da haƙuri ba ka da mutunci duk abin da za a ce a bari kai zuciyarka ta riga ta gamsu ba za ka bari ba duk ayoyin nan da ake karanta maka Allah ya ce alam ya ni lillazina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah to abin tambaya ana me ke kawo bushewar zuciya me ke kawo kekeshewar zuciya me ke sa zuciyarka ta zama tauriki akwai dalilai da dalili na farko shine az-zunubu wal duk wanda ya rungumi zunubi da sabon Allah wala za zo a ita karatun alqur'ani ko a jikin shi shi yasa za ka yi mamaki mutane idan su je Saudiya su ga ana karanta alqur'ani ana kuka wani sai to kuka ne ce to ne ne to ne za su to ne kuka ana a zuciya ta bushe don haka ita kekashewar zuciya yana hana wa'azi ya tafi yana hana azzalimi ya kasa daina zalunci kai waɗannan kidnappers in banda kekashewar zuciya yaushe za a irin wannan abin da yake abin da waɗannan shugabannin suke yi ka ji mutum shi kadai ya tara kuɗin da jikan jikan shi ma ba zai iya cinyewa ba ƙirƙashewar zuciya in ba da ƙirƙashewar zuciya mutum ya yi zina da ƴar makwabcinsa ƙirƙashewar zuciya ne in ba da ƙirƙashewar zuciya yaya za a mutum ya yi kidnapping ɗin ɗan shi ko abokin shi kai yau al'ummar mu ƙirƙashewar zuciya ta kai mutum yana kidnapping ɗin kanshi ya yi kidnapping ɗin kanshi ya ɓoye ya nemo wata waya ya ce sai an ba da kaza za a sake shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a kasan nan ne fa ake kama mace ta kai ma ƴaƴan ta ɗibi ƴaƴanta ta kai ma kidnapper su yi zina da su a biya ta wani yanzu ya gashin zuciya ta wani wani yanzu ya gashin zuciya ta wani ka je makarantun firamare ba kujeru ba littattafai ba window tebur babu fulo na ƙasa babu mutum ya ci albashin mutum saba'in ɗari shi kai wani buɗe ga shi zuciyar ne. kowa yana son zuciyar shi ke laushi babban abin da ke sa zuciyarka ke laushi shine ka koma ma littafin Allah da ibada Allah Ta yana cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wa jilat qulubuhum na'am wa idza tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun duk wanda yake da matsala irin wannan ai tawa'azi zaka ji ko a jikinka to wallahi ba ka ambatan Allah Allah yake innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum mu'minai sune waɗanda in aka ambaci Allah zukatan su sai tarawrawa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman idan ana karanta musu ayoyin alqur'ani sai ayoyin su kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkaluna da Allah ubangijin ce dogaro a wani guri cewa yi na amanu wa tatma'innu na amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah hmm. ala bi dhikrillah inu qulub Allah ta ya ce na amanu wadanda suka yi imani wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah zukatansu suka natsu da ambatan Allah sai Allah yake ce ala kowa ya saurara bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambatan Allah zukata suke samun nutsuwa. kaga din da matasa mu suke da kida kida da wata wata. ayo kaga yaro ya sa ya sunan shi iya yana ta haka yana ta rangaci yana ta haka wani ma bai san ma me ake cewa ba turawa ke yi waƙar turawa ne bai sani ba wani indiya ya ta jin kiɗa da waƙa bai sani ƙur'ani ba da hakan aka zo in ya tashi ta'addancin shi yi yake yi yake yi zai iya kifa ba ƙur'ani amma wallahi wanda ƙur'ani ya ratsa shi ba batun tsata ba tsuntuwa in yayi sai ya mai da kuɗin kawai ƙur'ani da haka akwai addu'o'i da yawa wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi ya koyar ga wanda yake da fama da kekashewar zuciya da addu'ar nan malam Musa na sa ya zubo mana Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajaz wal kasal wal jubl wal bukhl wal haram wal qaswat manzala yana cewa ya Allah ina neman tsarin ka daga garawa da kasala da tsoro da rowa da tsufa tuku wal qaswat Allah ka tsare ni daga bushewar zuciya wal gaflati Allah ka tsare ni daga fada wal ailati Allah ka raba ni da bakin talauci wal billati Allah ka raba ni da kaskanci wal makanati, da bakin talauci wal faqari da noma talauci wal kufuri da kafirci wal shirki da shirka wal fusuki da iskanci wal shiqaqi da rashin arziki wal nifaqi da munafinci wal sum'ati da ibada dan aji wal riya'i da ibada dan a gani wa a'udhu bika min as-samami Allah ka raba inda in zama bebe wal bakani in zama kurma wal jununi ka raba ni da hauka wal ka tsare ni da kuturta wal barasi da kiwon baras wa sayyi'il asali Allah ka raba ni da miyagun cututtuka wannan addu'a ta da barkar muhimmanci in Allah ya yarda gobe za mu maimaita wannan ayar wacce take magana akan bushewar zuciya da kuma hanyoyin da za ka bi zuciyarka ta yi sanyi ta gyaru gaskiyar magana muna da bukatar canza halayen muna da bukatar kawai damunan dai da sunan musulunci amma imanin ya zama ya yi rauni da haka wannan addu'a tana da matuƙar muhimmanci kuma Allah ya saka mu dan uwa malam Musa da alkhairi ya na tura mai ya bugo ta nau'i daban-daban a nan fefar ga kwafi hudu nan kwafi daya nan kuma kwafi shida da haka idan mun tashi za a yi yanka a ba wasu waɗannan addu'o'in mu rike su da kyau za su taimake mu wajen bushewar zuciya da kekeshewar zuciya wannan karatun bai zo ƙarshe ba gobe idan Allah ya sa muna rayuwa insha Allah za mu maimaita mu ƙara fito da abubuwan da ya kamata mu karanta ta iya yiwuwa Allah ya tausaya mana ya mana rangwame ya sanya ya zukatan mu ya tuka imani a cikin zuciyarmu abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka tausaya mana Allah ka yafe mana Allah ka sadi da biyan aljanna wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته